من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil ma shahi na 114 na 300 ko 314 kuma muna magana akan abin da shahi aure to abin da malai yake magana sai magana cewa wata hakimar rajuli in furaga mithila ينفو رضع misila wala يلزمه to idan نمز ya sanya wani shi hukunci ندى ما da matar da an ka bashi an ka jingina hukunci ga wani ya yanka sadaki to in shi wannan da an ka sanya ya yanka sadakin tamka na matar muna tare da kuwa to bai lazinci shi wannan mijin ba cewa ya biya in ya so ya biya in ya so ya fasa kuma in ya fasa bai ba ta komi to nan mun ji nashi wahalta hakimu ha to yanzu ita ko matar in ta sawar shi yi hukunci akan kaddara mata sadaki shi iya yanka mata sadaki sadakin tamkatta wata hakimul gairi ko ku hukum in ta hukumta ita mata da sadakin tamkatta ita kanta ta yanka sadakin tamkatta wata hakimul gairi ko ku yankawo wani da tassa ita matar wanda ma matar ba waliyin tana ko ku wani ajanabi na tassa shi shi ma kazalika kamar hukuncin mijina eh? cewa tana damar ta yarda tana damar ta fasa aw in fara da koko in shi wanda an ka san ya shi hukunci ya yayyanka almislu sadakin tanka lazimahuma a'a lazimahuma yara na tun tun ha yara koko ya lazimce su duka dan Allah baka ba gyara ba a'a kowa lazimce su duka da matar da miji muna tare da kuwa aw aqall ko kuma au aqallu ya samu ku au <laughs> au dai akwai alif ko ko ya yanka abinda a akalla daga sadakin tanka lazimahu ya da miji fakai amma ita mata tana da shawara bai da ta ba muna tare da ku wa aka in ya yanka mata mahiya daga sadakin tanka fal'akasu sun kuyi ya lizinci mata miji na da shawara aula budda ko ko bawo makawa dai mayar da zauji dole dai miji shi yarda shin matar ta yanka ko wani ta tilin za shi yarda wal muhakkam da shi wanda kuma shi an ka san yayin takimin ya yanka dole shi ma shi yarda da abin da ya yanka shi haka yayi to wanda magana huwa lazharu shi a kauli wanda a zahiri gun malam dan rushe daga cikin saɓanin malamai to da waccan magana da wagga da wagga tawilatu mallaman sun rafi junan su hasu uku sun da junan su sani hmm. an yi tawili ba ko guda ba uku kuma ya halatta warda yarda bi dunihi da kuma bayan sadakin tamka amma gawa lil murasharati ga matar da ubanta ya bayyana da rashidancinta ya ce wanke ai tashi kuma na tabbatar da zama tarshidiya to in ta ce ta yarda da abinda bai kai salatin salatin misali bayani amma ban da sahun kuwa walil abi kuma ya samu ga uba mun gane ya halatta ga uba walau ba da dukuli ko da baya an yi duhuli na da yatai ga waɗanga matsaloli guda biyu wai ko eh, kun gane shi ko mm. ya samu ga uba ya samu gare walau ba da duhuli ko da baya ai duhuli na walil wasi kuma ya samu ga wasi qablahu gabanin ai duhuli muna tare da kuwa uba yana damar shi yadda bidul sadaqil misli wasi na da ya damar shi yadda bidul sadaqil misli amma la muhumalatin badda wanda aka saki zadada wadda an ka saki sai ga gabatar ɗayan uku wato ba ta da uba ba ta da wasi ba ta da muka da mukale haka take gaban za Allah ko sa mutarawa yake shi mata yadda waina wa in farada in shi mai aure miji kenan in yayyanka fi hi cikin rashin lahiya ta yayyanka matar da yake nema sadaki bai da lahiya to sai Allah ya kaddara kuma ya nemi mata kuma an bashi ya yanka masa zaki sai ko Allah ya mai mutuwa cikin rashin lafiyar nan wasiyatul liwarisi wannan wasiya ta ga magadi a ah? to magadi ya kai mai wasiya tana inganta ba da lata wafin zinniyati wal amati qaulani to amma nan a cikin kullu aure ne shi na lahiya lau bisa ga mata da abazin mada ko ko ba shin ana tabbatar da shi cikin rashin lahiya ce da ya mutu ciki ko ko ba a tabbatarwa wasu nan da ya yi su wannan mallamin sun yi magana warar da za'ida almisil in na darazna bai bai mu gajere ba Aha. Mm, wallahi. ba su gado. in an musu wasiya shin ana ba su abin su ko ba ba su. Tunda su ko an ce araba gado ai ba zama da tana gado mata ɗaya ta. Shi na malamai kace yana matar da mutum ya mutu mata ce ta amma ba ta gado ne. In shi na da Kirista. san yanzu mutane malamai da ka ta jidala ana armin Kirista ana armin Kirista babu wanda ya gita musu. ana alamin kirista amma kirista wace iri ko aka suke nan ba shi waɗanda da samu alƙawli ga hannu ko aka samu alƙawli na ba eh wani ba eh bari mu ƙara wannan eh habbisa ga yau su kirista majusuna da suna zuwa ana amman ana arman su kirista ana ana arman su kirista a ta ji dali kuma sai mallan ba a kince ɗaya musulmi ba ɗaya musulmin ga suna da saura ko an kince aka ta yi zahir ma illa hmm. amin

الله إلى هداية الذي